a wannan unguwa ko yanki na tudun wada a karamar hukumar mulki ta zaria jihar kaduna a najeriya a wannan safiya ta talata 27 ga watan ramadan na wannan shekara ta 1436 wanda ya dace da kalandar albashi sha hudu ko ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ina ƙara gode masa subhanahu wa ta'ala da ya bani ikon amsa wannan gayyata babu shakka an sanar da ni ita amma na ce gayyatar da ke zuwa daga wannan makaranta ko majalisi gayyata ce mai sauki a wurina kasancewar ana karatuttukan kusan kullum ne don haka ko da ban aje wani lokaci na musamman ba kafin shigan watan in allah ya samu ka shiga da rai da lafiya daidaituwa akan ranar da zan zo ba zai wahala ba to kuma alhamdulillahi duk da cewa watakila da ya kamata in zo kafin yau ne amma allah dai ya nufa yau ɗin zan zo kuma yau ɗin shine ake sa rai a rufe majalisin baki ɗaya ina roƙon allah ta'ala ya amsa mana ya karɓa daga gare mu ya yi mana sakamako mafifici kuma allah ya karɓi ibadar da muke a wannan wata da ma sauran watanni za su biyo bayan wannan wata ɗin allah ya samu daga cikin bayansa da yake yantawa a cikin watan ya gafarta mana ya yafe mana ya karɓi tubanmu kuma allah ya tabbatar da mu akan gaskiya allah ta'ala ya ba mu ikon tsari gaskiya kuma allah ya azurta mu da faɗin gaskiya allah ta'ala ya azurta mu da taimakon gaskiya kuma allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji na ilimi bayan haka a lokacin da aka gayyace ni na tambaya menene ake so in yi magana a kai shi malar duwan ya ce in yi magana a kan alhukuk ishtimaiyya wato haƙoƙi na zamantakewa to kuma kamar yadda muka sani Allah tabaraka wa ta'ala da ya halicce mu bai kaddar cewa za mu zauna a kunmu mu kaɗai ba Allah ya kaddar cewa ita kanta halittar za a halicce mu ne ta wata hanya da Allah ya kaddara hanyar haihuwa babu wanda ya faɗo daga sama babu wanda ya tsoro daga ƙasa kowa haihuwan shi aka idan banda annabi adam alaihi salatu wassalam da Allah ya halicce shi babu wani wanda ba ta dalilin wani ne ya samu ba ita kanta na na hawa wadda ita ce mace ta farko da aka halitta kuma ɗan adam na biyu da aka halitta ai akwai hanyar da ta zo wace hanya ce ta hanyar annabi adam wa min minha zauja Allah ya ce minha daga adamu to kuma bayan su Allah cewa yi wa basa min huma rijalan kathiran wa nisaa an watsa an yada an halicci maza da mata da yawa daga waɗancan biyun adamu da hawa kenan duk wanda yake a nan wurin da ma waɗanda ba su a nan akwai hanyar da suka biyo hanyar ita ce hanyar haihuwa wannan ya sa bai yiwuwa a zauna ba tare da an samar da tsarin da za a yi mu'amala tsakanin wanda aka haifa da kuma wanda ya haife shi ba wannan yasa ake da tsari na haƙoƙi da tsari na zamantakewa tsakanin iyaye da kuma 'ya'yansu kina a matsayina na ɗa akwai haƙoƙi na iyayena na uwa da uba sannan a matsayina na uba akwai haƙoƙi da ke tsakanina da 'ya'yana bayan wannan Tun da dai ni an halicce ni ne ta hanyar haihuwa ya zamanto bayan halittar haihuwa ce ta sa na taho duniya to wannan haihuwar ta auku ne a dalilin alaka a tsakanin namiji da mace wato miji da mata wannan yasa tunda sai an yi alaka a tsakanin namiji da mace waɗanda ake kiransu miji da mata to sai zama akwai kuma yanayin zamantakewa tsakanin wannan mijin da wannan matar wannan ya kawo batun haƙoƙi a tsakanin ma'aurata sai zamanto miji yana da haƙoƙinsa mata tana da haƙoƙinta sannan da aka halicce ni na zo duniya allah sai ya ƙaddara cewa ba ni kaɗai aka haifa ba a gidanmu Kunga kamar ni din nan ni ne na shida a gidanmu to kenan yana da yayi mata uku maza biyu sannan yana da kanni goma sha kaza wanda idan aka hada mun zama ashirin da kaza to waɗannan yayin nawa da kannin nawa Allah ya kaddara ubanmu ɗaya dukanmu wasu kuma uba ɗaya uwa ɗaya wasu uban muka haɗa uwa kowa da tashi amma kasancewar mun taho ta tsatso ɗaya tsatson mahaifinmu sai allah ya sa akwai uwantaka ta jini tsakaninmu to tun da akwai uwantaka ba za a bar mu zaman 'yan marina ba sai musulunci ya tsara tsarin da zai sa ni ina da haƙoƙi kansu su ma suna da haƙoƙi a kaina wannan ya kai mu zuwa ga haƙoƙin da ke tsakanin 'yan uwa da ake da dangantaka ta jini bayan wannan ba zaune nake a sama ba cikin iska ba kuma cikin duhun ƙasa nake rayuwa ba a ina zaune ne a ban ƙasa a doron ƙasa doron ƙasan nan kuma allah ta'ala ya ƙaddara zai sa mutane da yawa ba ni kaɗai ba ne ba kuma iya waɗanda na ambata ne uwa da uba ‘yan uwa da ‘ya'ya ba ba su kaɗai ba ne akwai waɗanda ba dangin iya ba na baba zaman gari ya haɗa mu ko zaman ƙasa ya haɗa mu ko makwabtaka ce ta haɗa to duk waɗannan sai ba a yadda mai zaman ‘yan marna ba sai aka tabbatar da tsari na yadda za a rayu saboda haka waɗanda muke da dangantaka da su a dalilin zama na gida ko muna haya a gida ɗaya ko kuma gidan kowa daban amma muna makwabtaka gidaje arba'in dama arba'in hagu arba'in gaba arba'in baya ko ko muke makwabtaka da su a ofis saboda ina aiki ga ofishina ga nasu ga ofishina ga na wasu ko muna da dangantaka ta zamantakewar makaranta a aji ga kujera ta ga tasu ko kuma ajinmu ɗaya ko kuma a kasuwa muna da alaƙa ta shago shago na da nasu babu nisa tsakani ko kuma a gona muna da dangantaka saboda tsakanin gona ta da tasu babu nisa duk waɗannan sai ya zama makwabta ne waɗanda shari'a ta ce ni ina da haƙoƙi a kansu su ma suna da haƙoƙi a kaina sannan waɗanda ba mai wannan makwabtakar ba amma dai muna zaune muna rayuwa tare ya zamanto addini ya haɗa mu kamar yadda mafi yawancinku nan babu dangin iya ba na babu tsakai na amma musulunci ya haɗa mu to sai ya zamanto tun da za mu mu'amala mu gogayya mu harkoki tare sai ba a yadda mu zauna ba tare da tsari ba sai aka ce to a tsakanin ni da ku akwai haƙoƙi akwai haƙoƙi na 'yan uwa musulmi waɗanda ba a haɗa ma komai da su ba sannan kuma Allah bai kaddara cewa a dukkan kasashen duniya sai an samu musulmi ba a'a rayuwar da Allah ya kaddara ita ce akwai waɗanda za su musulunta akwai waɗanda ba za su musulunta ba sannan wasu ma dangi ne wasu musulmi wasu ba musulmi ba wasu babu dangin iya eh, ba na baba amma zaman gari ko ƙasa ko wurin aiki ko kasuwanci ko wurin gona ta haɗa su saboda haka sai ya zamanto tun da akwai wannan akwai yiwuwan ya zama akwai 'yan uwantaka na jini ko makwabtaka ko kuma dai zaman gari ya hada ko wani irin nau'in makwabtaka ne ya hada to sai ya to akwai haƙoƙi da ke tsakanin musulmi da waɗanda ma ba musulmi ba Allah ya haɗa zama tare banda wannan Allah tabaraka wata'ala bai sa ɗan adam ya samu kanshi kawai ba kawai shi kenan samau sai ko mutum ya samu Allah bai kaddara haka ba a Allah sai da ya halitta ba ma khalaqtul janna wal insa illa liya'budun saboda haka akwai wanda ya halitta wane ne Allah to wanda ya halitta bai cancanci wasu abubuwa ba sai Allah ya kaddara cewa akwai haƙoƙi wanda ke tsakanin Allah mahalicci da halittar tasa sai zamanto akwai haƙoƙin Allah akan bayansa sannan su kansu bayi Allah cikin rama da karamcinsa sai ce to shi ma in dai bayi sun kiyaye waɗannan haƙoƙi shi ma akwai haƙoƙin da ya ɗorawa kan shi wanda zai ma bayi. sannan kuma da za a bar kowa hankalin shi ya da shi dubararsa ta da shi wayan shi ya da shi za a samu matsala ba za a samu tsari ba saboda haka sai Allah ya bada tsari na rayuwa ta hanyar tabbatar da shari'a ita kuma shari'an nan ba kowa ta yi kawai iska ya kawo ta ba sai Allah ya kaddara za ta zo ne ta hannun wasu su wane ne waɗannan annabawa da manzanni wanda ke da waɗannan matsaloli ba za a barka kawai in ka ga dama ka bige su in ka ga dama ka zage su in ka ga dama ka ce ka gode ko kuma Allah Allah san barka in ka ga dama ka ce tir da Allah wadai ba a'a in aka yi haka sai a samu matsala sai Allah ya ba da tsari na to su waɗannan annabawa da manzannin to suna da haƙoƙinsu a kan waɗanda shiriyar aka ce a kai musu kenan idan mun haɗa duka za mu ga cewa yadda rayuwar take kowannenmu a nan akwai waɗansu haƙoƙi da Allah ya ɗora mashi dole sai ya sauke su waɗannan haƙoƙin sun farfasu sun karkasu har gida goma haƙoƙin Allah a kanki haƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda shi aka turo da shiryar akwai haƙoƙin shi a kanki haƙoƙin iyayenki a kanki a matsayinki ta ya da haƙoƙin ‘ya'yanki a kanki a matsayinki ta uwa da haƙoƙin ‘yan uwanki a kanki ‘yan uwa na kusa da ‘yan uwa na nesa da haƙoƙin maƙwabtaka waɗanda Allah ya ƙaddar zamantakewanku tare a matsayin makwabta ke mace ce kina da miji to haƙoƙin mijinki a kanki a'a namiji ne yana da mata haƙoƙin matansa a kan shi sa'annan kuma akwai haƙoƙin 'yan uwanki musulmi duk inda suke gwargwadon ikonki sai na ƙarshe haƙoƙin waɗanda ba musulmi ba amma Allah ya ƙaddara sai kun yi zama tare ko a gari ɗaya ko a gida ɗaya ko a wurin aiki ɗaya ko wurin sana'a ɗaya ko a ƙasa ɗaya ko makamancin wannan waɗannan ɓangarori na haƙoƙi guda goma su suka tattaru suka yi abin da ake kira alhukukul istima'iyya. to amma kasancewar kullum ana wa'azi sa'annan kuma ana ambatan abubuwa mabambanta dangane da waɗannan haƙoƙin a lokuta daban-daban a majalis iri-iri ana gabatar da karatuttuka a kansu sannan kuma ni ban cika so in gabatar da karatu bayan ƙanƙanin lokaci maimaita shi ba inda ba a wani garin ne can ba ko wata ƙasar daban ba to sai zamanto ban daɗe ba na yi karatuttuka kan haƙoƙin iyaye da haƙoƙin yaya na yi karatuttuka kan haƙoƙin ma'aura na yi karatuttuka kan haƙoƙin waɗanda ba musulmi ba na yi karatuttuka kan haƙoƙin 'yan uwa da dangi sannan asabar ai lahar da ta wuce shekaran jiya na yi karatu a markas a kan haƙoƙin makwabtaka sai zama abin da ya rage kawai ban yi ba a ɗan tsakanin nan Shi ne haƙoƙin yan uwanki musulmi mana haƙoƙin yan uwantaka ta musulunci wannan ya sa na ce to ko da yake an ce in yi magana akan haƙoƙin gaba ɗaya ni idan na zo zan taƙaita ne zuwa gana yan uwantakar musulunci musamman da yake ba yadda za a yi daga nan zuwa la'asar mu iya kammala bayani akan ɓangarori na haƙoƙin nan guda goma ba zai taɓa yiwa ba to tun da haka ne sai na ga gara mu ɗauki guda ɗaya wadda duk take so ta samu bayani akan haƙoƙin ma'aura ta je ta nemi kasat wadda take son ta samu bayani akan haƙoƙin wato iyaye da 'ya'ya ta nemi kasat wadda take neman haƙoƙin makwabtaka shi wannan ma da ɗumi-ɗuminsa ne kwana biyu ne kacal da ya wuce aka yi a nan markas saboda aka ta je ta nemi kasar domin ta samu abin da aka faɗi a ciki don haka matashiyar maganar mu a yau a wannan majalisin magana ce akan yan uwantakar musulunci da kuma hanyoyin da za a bi wajen tabbatar da ita Yana roƙon Allah ta'ala yi mana muwafaka bari mu fara da ma'anar yan uwantaka na nufin ɗayan abu biyu ko dangantaka da kusanci na jini da nasaba saboda an yi tarayya a wajen haihuwa kamar a ce uba ko uwa ko yan uwa da dangi wannan nau'i ne na yan uwantaka ana cewa wance yar uwa ta ce kowa ne dan uwana ne mai yasa saboda kani ne kowa saboda 'ya'ya maza kuke ko 'ya'ya mata kuke saboda ana da zumunci har ma kila a ce abokin wasa na ne saboda ya take wadda aka haifa ko uwa take wadda ta haifa saboda uba yake shi ya haifa ko kuma shi aka haifa ɗa ne duk wannan nau'o'i ne na dangantaka ta jini to bayan wannan ma'anar ana ɗaukar ma'anar 'yan uwantaka da 'yan uwantakar da ba wai an haɗa jini ko dangantaka ta zumunci ba ne a'a yan uwantaka ne ko dai ta an haɗa ƙabila ɗaya ko an haɗa addini ɗaya ko an haɗa gari ɗaya sai a ce wani ɗan wancin ko wani ɗan uwan ko wance ‘yar uwa take ga wanci misali larabawa sukan ce ahul arab duk wani balarabi a wurinsu in an tashi za a siffan tashi ana iya ce masa akul arab kuma irin wannan ma'anar ta zo a cikin alkur'ani ma'ana wadda ba ta da alaƙa da jini ba dangantaka ce ta jini ba ta zo a ƙur'ani a matsayin 'yan ɗin misali za mu ga yadda Allah ya ambaci manzanni da dama ya ce ya tura su zuwa gawa 'yan uwansu misali annabi hudu alaihi salatu wassalam game da ya zo cikin surat araf aya ta 65 Allah ta'ala ce wa ila adin akhahum huda ko mun tura wa adawa dan uwansu hudu annabi hudu bai da alaƙa ta kusa ko ta nesa da mutanen da aka tura shi gare su mafi yawa ‘yan kaɗan ne ‘yan ƙunshi ‘yan amma sai Allah ya ce wa ila adin a huda Waila ila samuda akhahum saliha wa ila madyana akhahum shu'aiba waɗannan ba wai suna da dangantaka ce ta jini ba gaba ɗayansu a'a an tura shi musu wa'azi ne amma sai aka ce ɗan uwansu me ya haɗa su zaman gari me ya haɗa su haɗuwa a jinsi ɗaya ita ce ta haɗa su wannan ma'anar musulunci ya amfani da ita don tabbatar da ‘yan uwantaka tsakanin musulmi da musulmi dukkan musulmi gaba ɗaya sai Allah ta'ala ya kira su a matsayin ‘yan uwan juna saboda sun yi tarayya a aƙida sun yi tarayya a tauhidi sun yi tarayya a imani da dai sauransu wannan ma'anar ‘yan uwantaka kenan a harshen larabci amma a shar'ance yan uwantaka na nufin irin wannan igiya ko wannan maɗauri da ya haɗa dangantaka ya haɗa alaƙa ya kawo jama'a ko mutane biyu tare a dalilin dangantuwa da suka yi zuwa ga addinin musulunci ko da kuwa babu wata alaƙa ta jini a tsakaninsu babu dangin iya ba na baba amma dai addinin musulunci ya haɗa su to sun zama 'yan uwan juna wannan shine ma'ana ko ita ce ma'anar 'yan uwantaka irin wadda za mu magana kan ta ‘yan uwantakar musulunci ita ce abu mafi girma daga cikin ginshikan da musulunci ya dogara a kansu wajen gina al'umma tarihi ya nuna mana lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya yi hijira daga makka zuwa madina ya mai da ‘yan uwantaka a matsayin ginshiki na biyu na haɗa kan al'umma da tattara suri ɗaya da mai da su tsintsiya maɗaurinki ɗaya bayan ya daidaita manufarsu ta hanyar samar masu da wurin sallah samar da masallaci shine na farko masallacin kuma bayan nan sai kuma hada alaka da dangantaka a tsakaninsu don ta haka ne ake iya gina al'umma ya zamanto ba dangin eba na baba mutumin madina sai a ce ne dan makka da ya yi hijira an hada shi a matsayin dan uwanka saboda haka sai ya tafi da shi gida ya zaunar da shi ya ba shi wurin zama ya ba shi abinci da sauransu irin wannan nema ya faru abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu da aka haɗa shi da wani mutumin madina a matsayin ɗan uwansu ya zama an haɗa iha a tsakaninsu sai wannan mutumi mutumin madina ya tafi da abdurrahman ibn auf gidansa ya ce masa barka da zuwa gidana ya kai dan uwana zan raba gidana biyu zan kasa gidana biyu domin ka ɗauki rabi za mu je shago a kasuwa ko kuma dukiya ta gaba ɗaya zan kasa gida biyu in ba ka rabi sannan ina da mata zan sa su zo dukansu ka gansu ka zaɓi wadda kake so a ciki in sake ta don ka aure ta wannan shine yan uwantaka irin wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kulla a tsakanin mutanen Makka da suka hijira almuhajiruna da mutanen Madina waɗanda suka karɓi bakuncin mutanen Makka ɗin wato al'ansaru kun ga babu dangin iya ba na baba Abdurrahman ibn Auf mutumin Makka ne ba Quraishi ne wanda aka hada su yan uwantaka mutumin madina ne balansare ne ina ko dan khazaraj ne ko dan aus amma ya ga cewa tun da ya zama dan uwan shi to ga irin yan uwantakan da zai nuna mashi gida ya raba biyu dukiya ya kasa biyu mata ya zaɓi wanda yake so don ya aura da haka cewa abdurrahman bai karɓi ko ɗaya daga ciki ba yace allah ya sanya maka albarka cikin dukiyarka da gidanka da iyalinka ni ɗan kasuwa ne daga maka mu je kaso ka nuna min kasuwa inda yadda take ka bar ni kawai haka aka yi suka tafi da abdurrahman ibn auf kasuwa ya nuna masa abubuwa da yadda ake yin su a wannan kasuwa abdurrahman ibn auf ya ce to shike kafin kankanin lokacin abdurrahman ibn auf ya zama babban attajiri a garin madina a shahidu a cikin maganar shine ne yan uwantaka ita ce ginshiki na biyu da manzan Allah sassama ya yi amfani da su wajen gina al'umma cikakkiya mai ƙarfi wadda ba a irinta ba ba kuma za a yi kamata ba irin wannan yankwataka ta kunshi alaƙa ce wadda ke tsaye a bisa asasin imani da Allah ta baraka wata ala domin wannan imanin shi ne yake haɗawa idan ba don imani ba in ba don imani ba ko a cikin wannan majalisun a tsakanin ku akwai wadda ba za ta zauna ma da wata ba saboda ba ma'ajinsu ɗaya ba kamar da hakan ce ko ba ka ba amma imani ya haɗa su su zo su zauna su ji karatu iri ɗaya wannan ta gwamutsu waccan wancan ta gwamutsu wannan wannan mata taka wancan ta ce ya haƙuri ba lura ba su zauna aji ɗaya lokutan darussa na islamiyya me dalili imani da ya haɗa su wannan rabita Kawiyya, hiya akwa babu wata irin rabita wani abu da zai iya hada wata tsintsiya wadda za ta tattaro mutane wuri daya wata igiya da za ta tattaro jama'a iri daya ko ko mabambanta ta hada su wuri daya ta daidaita musu tunaninsu ta saita kwakwalansu ta sa musu manufa iri daya face kamar imani babu wani abu babu wani abu kamar imani don haka yan alaƙa ce da ke tsaye a bisa asasi na imani da Allah baraka wata'ala kasancewar imani da Allah shi ne ya haɗa tsakanin mu'minin musulunci ya girmama yan kuma ya ƙarfafa yan sannan ya tabbatar da kyakkyawan sakamako a nan duniya da kuma can lahira ga waɗanda suka tabbatar da haƙoƙi na yan'uwantaka. saboda girman kwantaka irin ta musulunci Allah ta'ala ya sa ta a matsayin dangantaka ko kuma alaƙar da ta fi yankwantaka ta jini in dai babu imani a cikin wannan yankwantaka ta jini duk yadda mutum ke son ɗan shi ko da mahaifi ne ko mahaifiya in Allah ya ƙaddara cewa wannan mahaifin ko mahaifiyan ba masu imani ba ne ba musulmi ba da zarar sun mutu dangantaka ta yanki na dindindin ko ba haka ba domin ko addu'ar Allah ya ci kan mama ko Allah ya ci kan baba ba za a yi ba in dai baban ko maman suka mutu ba musulmi ba Allah ya hana muminai su nema wa waɗanda suka mutu cikin kafirci gafaran Allah Allah ya hana kowace irin alaƙa ne kowace irin kyautatawa ko me aka yi maki ko me aka yi maka oho ya kare a nan duniya iyakansa kenan amma kuma Allah ya ba mu labarin cewa daga cikin kyawawan ɗabi'un mutanen kirki suna roƙawa 'yan uwansu mummunai gafaran Allah bayan sun mutu ma'ana idan ya zamanto wani ya riga wani mutuwa wanda bai mutu ba yana nemawa ɗan uwansa musulmi da ya mutu gafara ko da babu dangin iya ba na baba tsakaninsu والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم irin wannan alaka da zumunci da ke dorewa har bayan mutuwa ta dore har ma a kiyama a yi irin wannan alaka wallahi imani ne kaɗai ke kullata duk wata alaka duk wata ƙungiya duk wani ainihin kwamiti ko me aka kulla in dai don duniya ne ya kare bayan mutuwa ba wani abin da yanzu mu dubi harkar siyasa wanda za ku ga mutane saboda rashin basira suka yi wa juna batanci a kan bambancin ra'ayin siyasa wannan alaƙar duk yadda kake da wane dan siyasa dan uwanka in yi mutu shi ke fa in dai ba imani ne ya haɗa ku ba ɗoriya a kan siyasa tunda idan imani ya haɗa ku ɗoriya a kan siyasa in ya mutu ya riga ka mutuwa za ka yi mashi addu'a domin imaninsa ne ba domin ne siyasar ba amma idan ya zamanto ga misali james ko okadibu ga kuma aliyu ko abdullahi suna ɓangare ɗaya na siyasa fati ɗaya jam'iyya ɗaya duk zumuncinsu ko da bacci ne ke raba su kai ko da tare suke kwana saboda ƙauna da son juna domin tunani ya zo ɗaya a siyasance idan james ko okaliban nan ya mutu ba shi kenan ba a kone abu kuma na alaƙa babu ashe kenan alaƙa imaniya rabita imaniya ita ce kawai ta dumu watafka ita ce wata ke dawama take wanzuwa watanta kowace irin alaƙa ce ko dangantaka ba za ta ɗuri ba shi yasa musulunci ya girmama irin wannan alaƙa ta 'yan musulunci Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labarin aukuwar yan uwantaka a tsakanin muminai a cikin suratul hujurat aya ta goma Allah ta'ala ce innamal mu'minuna ikhwa lallai sanannen abu tabbataccen abu kawai shine mumine dai yan uwan juna ne hakanan Allah ta'ala ya sanya yan uwantakar musulunci a matsayin wata ni'ima babba wanda yake yi wa bayinsa gori a kanta a nan duniya har lahira ma sai Allah ya goranta wa bayi cewa fa ni'imarsa ce ta sa kuka zama aikuwa domin a cikin suratu ali imran aya ta 103 Allah ta'ala ya ce fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kuka waye gari a matsayin ƴan uwan juna a dalilin ni'imar Allah me yasa ai kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama madina daga makka ai mutanen madina ai ba su zaman lafiya ƙabilanci yawa akwai khazaraju akwai aus khazraj da aus su ne manyan ƙabilun da ke madina waɗannan ƙabilu ba zaman lafiya faɗa yaƙe-yaƙe zubar da jini cin zarafin juna da sauransu kamar yadda za ka gani a yau a wannan ƙasa tamu a nan najeriya akwai ƙabilun da suna zaune gari ɗaya gari ɗaya amma ba zaman lafiya saboda bambancin kabilinci amma waɗanda Allah ya sa suka musulunta a cikinsu sai ka suka cewa sun daina irin wannan zafin kishin na kabilinci an ce wa bil misali ya tadihul maqam Ɗan misali da zan bada shine abin da ke faruwa a jihar Rivers a garin Port Harcourt akwai okirka akwai eleme ba tazara ke tsakaninsu ba amma kuci-kuci kaɗan musamman a baya can yaƙi faɗa na ƙabilanci sannan ba kawai faɗa na ƙabilanci ba a akan kwashi ganima ma kun san irin ganimar wanda biyu ya mutu gawan to ganima ne na mit shi ma zama nama amma da zarar suka musulunta wanda suka musulunta shi ke nan sai su tana dama ma abin da ya faru a baya don mene saboda imani to haka khazaraj da aus suka kasance suna fada da juna suna saba wa juna suna cin zarafin juna suna cin mutuncin juna abu kanan sai fada Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkace su ya girmama su ya yi masu lutufi da musulunci a dalilin musulunci suka zama yankuwan juna wa ta simu bi hablillahi jami'an wala ta farraku wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana Allah ya goranta wa bayi ya goranta wa muminai cewa fa asbatun bi ni'matihi ikhwana ko da kuka zo musulmi ba wai wani abu bane ne karku wani ɗorin ɗofino ba takama ba boron koko ba jin kai wa isa a'a wallahi ni'imar Allah ce saboda haka koke da yake takama yar na gada uwa da uba da kaka da kakanya kaka da kakatu dukkansu musulmi ne wallahi ni'imar Allah ce idan Allah da ya so da Allah ya so to ke za a haife ki ne a gidan david ke kuma ki zama rabeka da fuskar nan ta ki haka amma sunan ki rabeka gidan david to sai me wa ma zalika ala allahi bi aziz hakan bai gagar Allah ba inda ya so haka amma ni'ima ce Allah ya miki ko kuma ma ba gidan david din ki zama rabeka ba kina gidan makau sunan kilantana amma kuma ba musulma ba ba akwai maguza ba ba sallah ba salati kuma ke din ce kyakkyawan ki da ke amma dai a banza talaka ya girma sarki domin ba a girmama Allah ba ba a yi mashi imani ba ba a imani da shi ba inda Allah su haka zai yi nakan faɗa wa iyalina a gida cewa ni ban da hujja ta ƙin gode wa Allah saboda mahaifiyata ta bani labari lokacin da aka haife ni turawa sun zo a asibiti suka tambayi suna da aka sa mani aka ce an samun suna ahmad kuma dama mahaifina sunan shi bello to kuma tun da turawa ne sun sa akwai sardauna gamji ɗan ƙwarai ahmadu bello saddaunan sokoto premier jihar arewa saboda haka mahaifiyata take ce mani sai suna cewa suna mai kyau suna mai kyau suna mai kyau suna mai kyau wai a ba su ni su je sana a makaranta da yanzu na zaman towe paul nas'alullah salamata wal afiyata da yanzu kila ina nan a matsayin paul ashe dole mutum ya gode wa Allah in mutum bai gode wa Allah ba to me zai fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kuka waye gari a matsayin yan uwa ame a dalilin ni'imar Allah haka nan a suratul hijr aya ta 48 Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana hatta a lahira ni'imarsa ce ma zai zamanto mutane zamanto yan uwa din wanda za su ga aljanna wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surrin mutaqabilina kuma za mu cire masu ko muka cire masu ghillin kyashi kyashi ganin ƙwanji daga kirazansu suka zamanto ikhwanan yan uwan juna ala surrin akan gadaje mutakabilin suna kallon juna kun ga na hatta a lahira ni'ima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala a sa mutane zamanto yan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san yan uwantaka a matsayin dalilin da zai sa Allah ya so bawa inda an kiyaye haƙƙoƙin yan uwantaka to Allah zai so bawa in ya kiyaye haƙoƙin yan uwantaka ga yan uwansa me dalili al-Imam Muslim ya rawaita hadisi wani mutum ya yi tattaki don ya kai ziyara a wani gari ga wani uwan shi uwa musulmi uwan shi ya gaiwa tattaki yana cikin tafiya ya kusa shiga garin sai Allah ta'ala ya aiko masa mala'ika mala'ikan ya zo masa a sifa ta mutum ya tambaye sa ya ce masa aina turidu ina za ka ya kai bawan Allah ƙala sai wannan mutum ya ce uridu akhalli fi zan je ziyara ne wajen wani dan uwana a wannan garin ƙala. sai wannan mala'ika da ya zo a siffar mutum ya ce masa hallaka alaihi min ni'imatin ta rubuha akwai wani abu ne da ya maka na kyautatawa wanda kake so ka reni wannan abin don ya ƙara maka ma'ana ka kai mai ziyara a matsayin godiya ko a matsayin dai ai a ci gaba da irin mana wannan abin. wani abu ne ya maka ya sa saboda ya yi maka kati daɗi kake so ka kai mai ziyara ƙalala mutum ya ce a ba wani abu da ya mani gaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla kawai dai ni ina son shi ne don Allah qala sai wannan mala'ika ya ce mashi fa inni rasulullahi ilaika ni Allah ne ya aiko ni wurinka bi anna Allah kad ahabbaka kama ahabbtahu fi in gaya maka Allah yana son ka kai ma kamar yadda kake son dan uwanka saboda Allah a shekinan yankwantaka da ta haifar da soyayya don allah ba don wani abu ba tana da amfani kware da gaske haka na al'imamu ahmad ya ruwaici hadithi ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce haƙƙat mahabbati lilmutahabbi na fiya wa haƙƙat mahabbati lilmutazawiri na fiya wa haƙƙat mahabbati lilmutabazili na fiya wa haqqat mahabbati lil mutawassilin fiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ta'ala yace hadisi kudusi kenan soyayya ta ta tabbata ga masu soyayyan junansu saboda Allah duk waɗanda za su so juna don Allah ba don wani abin duniya ba don Allah ba don wani abu na duniya ba to in dai sun wannan soyayyan don Allah sun kiyaye wa juna haƙoƙin wannan soyayya to Allah ma zai so su wa yake son soyayyan Allah a cikin ku akwai wanda baya son soyayyar Allah haka nan Allah ta'ala ya ce soyayya ta ta tabbata ga masu yin ziyara tsakaninsu don ni ki tattaki ki je gidan wance kawa ko ma ba makawa bace kawai a makaranta haka haɗu ki tattaki ki je gidanta ki gaishe ta lafiya wallahi na kawo miki ziyara ce kawai yau kawai musamman na tambi mai gida don in kawo miki ziyara amma ba zan daɗe ba a ɗan yi ra'a kina ɗan tsaya mana ki shara wallahi ba komai kawai dai na zo ne in kawo miki ziyara domin in ga halin da kuke ciki na jama'ar musulmi mun san amfanin wannan kuwa haka na ita ma wata rana ta taho ta kawo miki ziyara almutazawirin fiya in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala ya faɗa masu mai da ziyara masu mai da ziyara tsakaninsu masu ziyaran juna a tsakaninsu don Allah to soyayyar Allah ta tabbata gare su haka nan Allah ta'ala ce soyayya ta ta tabbata ga almutabazilina fiya masu musanyar kyauta tsakaninsu don ni ta ba da, ita ma an bata amma ba da sunan biki ba ba da sunan biki ba lokaci ta yau na kai mata rigan yaro ni na yau ba ta kawo ba a'a ba don ba wannan ba ita da ya kamata ta bada kyauta ko an yayewa ko ba a yi ba ko da ba yawa ko gole ne in ana ci ko lemu ne kwara daya ko dabino ne ko menene ne ita ma wata ranta kawo ko da kwai ne kwara biyu ta ce a soya ma yara yanzu ta kila mafi yawancin kuna tun farkon azumi aka fara karatutukan nan da majalisun nan amma wata kila mafi yawan kunan ba ku taba zuwa da ko da ainihin dabino kwara daya ku ba wata ba a cikin makarantar nan tsakani da Allah mafi yawancin ku kun yi bai ba ai ba bai hukunce ba mi ba wayo bai kuwa ce ba mu yi ba wai ba a yi ba kamar wasu ne a waje ake magana da su to masu yin kyauta tsakaninsu don Allah ba don a ce tana da shi ba ba don a ce mai yawan kyauta ba ba don a ce ta karama wacce ba a don Allah gwargwadon abin da ya shi ko ba ta an takura kai ba Allah ta'ala ya ce soyayya ta ta tabbata kansu hakanan soyayya ta in ji Allah ta'ala a wannan hadisi kudusi ta tabbata ga masu sadar da juna almutawasilin masu sadar da juna me yasa nan aka ce almutawasilina bayan can an ce almuta zawirina an faɗi masu ziyarar juna nan sai aka ce almutawasilina wataƙila lokacin da aka faɗi wannan magana mutane da dama watakila ba za su fahimta ba a lokacin da aka faɗi wannan hadisin domin a wancan lokaci sadarwa ɗin hanyar mafi girma ita ce ta ziyara amma a yau ba sai an yi tattaki an je ne za a iya sadar da juna akwai hanyoyi daban-daban wasu iri akwai waya kun ga wannan maganar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗe ta fiye da shekara 1400 da faɗin wannan maganar amma ga shi yanzu za mu iya ganin ta ɓalo-ɓalo sadarwa sadar da juna ko ba a iya kai ziyara da ƙafa ba almutazawuri na a kai ziyara almutawasuli na ko ba a je ba a aika da saƙo ko ba ta je ba hannunta ya je ba ka ake cewa ba a gidan biki ko suna ko ba ta je ba hannunta ya je wani yayana yana bani labari wani abokinsa ya taɓa yin aure abokin aiki ne haka a Legas su suna kano ya gayyace su ba su iya zuwa ba da aka tashi sai gaba za su iya zuwa ba sai suka aika mai da saƙo tun a wancan lokaci da ɗan nisa lokacin shekara ashirin da kaza suka aika mashi na tun da dubu biyar biyar a matsayin gudunmuwa to bayan an dama biki sai suka haɗu sai suna ba shi uzuri ba Allah wanda kai hakuri ba mu samu zuwa ba kaza kaza ce wallahi kun zo suka ce ai ba mu zo ba ko yawan jama'a ne kai kawo mu zo ce ai wallahi kun zo kun zo ai ku ne ma kuka zo yawa ai su ne ma suka je eh almutawasilin sadarwa baiwar Allah baki je ba amma kina da yar kuka kila mahaifiyarki ta aiko miki daga kauye ko yar uwa kika dan ɗemi ko da gwangwani ɗaya ne kika ƙulle a farar leda kika ba yaro je ka kai ma wance ka ce ina gaishe ta don Allah wannan ba sadarwa ba ce ‘yar kubewa kika ƙulla ko kuma an yanko ko kin je kasuwa ko mai gida ya siyo kwando guda ya mai muku yawa har sai kun yanka kun shanya gidan ɗiba matukar mai gida ya san irin wannan kyautar kikan yi ba damuwa gidan ɗiba ko ba yawa wanda za ta isa a kada a wannan rana ki aika kaiwa ne ko wance je a kai ma wance a ce ina gaishe ta makwabciyarki ko yar uwarki ko yar makarantarku ko ma ba dangin iya ba na baba kawai makwabtan ma da nisa ko da ba ta da bukata ba wai suna cikin talauci ba ne ai da daɗi gidaje nawa ne za su aika ƙauyensu a kawo masu kuka suna da kuɗi miloniyoyi amma kila ba za su sami irin da jiso ba a bariki sai a aika a zo da ta gida ta asali in dai ba da kano bane za ta zama mai daɗi ne amma an da kano ne ana yi aiko da lalle a matsayin kuka saboda ba ka da tabbaci in dai ba kano ne ko mina iya faru ashe nan yan uwantaka na daga dalilan da za ta sa bawa Allah ya so shi haka nan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanya ‘yan uwantaka a matsayin igiyar imani mafi ƙarfi igiyar imani mafi ƙarfi a cikin hadisin da albazar ya roito manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce awu saƙuƙurar imani alhubbu fillahi walbukdu fillah mafi ƙarfin igiyar imani mafi ƙarfi ita ce soyayya don Allah da kiyayya don Allah wanda za a so shi a so shi don Allah wanda za a ki a ki shi don Allah ba don abin duniya ba kar a so wani don abin duniya kar a ki wani don abin duniya kar ki so wata don abin duniya abin da za ta baki ko ki sare ki samu nan gaba kar ki ki wata kawai don wani abu na duniya sai don Allah ba ta biyayya ga Allah tana sakaci game da addinin Allah akan aka yake kinta tana kiyaye dokokin Allah mai kula da addini ne mai son karatu mai son kyautatawa mai mu'amala kyakkyawa da mutane kina son ta don wannan don Allah to wannan kin yi riko da igiya mafi karfi igiyar iman. haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanya matsayin masoyi iri daya da wanda yake so saboda haka idan kina son kina son wata don Allah watan nan Allah ya sa mai kirki ce mai kula da addini mai tsara dokokin Allah mai kyautatawa mai sallar dare mai azumin nafila mai sadaka kina santa don Allah ba don abin duniya ba to a ranar kiyama matsayin da za ta samu wajen Allah shi za a baki al-imam bukhari da muslim sun rawaita hadisi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce almar'u ma'aman ahabba a wata wayar yawmal qiyamati mutum na tare da wanda yake so ranar kiyama manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya tabbatar da cewa waɗanda suka yi soyayya saboda Allah za su kasance a ƙarƙashin inuwar Allah a ranar lahira a cikin hadithin da al'imamu musulmi rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah ya kulu yau malkiyama ainihin mutahabbu na bijalali alyauma uzilluhun fi zilli yau malazilla illa zillu ranar kiyama Allah ta'ala zai ce ina waɗanda suka yi soyayya domin ni to a yau zan sa su ƙarƙashin inuwa ta yau ɗin da babu wata inuwa sai tawa ranar kiyama ran da za a yi sakamako a hisabi babu wata inuwa sai inuwar Allah ba bishiya ba kwano ba rubi ba komai ba lema sai rana ga ta an sassauto ta kusa-kusa tana gasa mutane mana amma sai Allah ta'ala ya sa wasu daga cikin bayansa cikin inuwa daga ciki waɗanda suka yi soyayya don Allah haka na al'imam al-bukhari da muslim ma tsoron hadithi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce sabatun yuzilluhumullahu fi zilli yau la zilla illa zillu mutane bakwai Allah zai sa su ƙarƙashin inuwarsa Allah zai sa su cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai tashi mutane bakwai daga cikinsu warajulani ta haɓa fillahi da mutane biyu da suke soyayya don Allah ich ta alai sun haɗu don Allah ɗin wata farraka alai kuma lokacin da rabuwa ta zo musu don Allah su karatu kila mutuwa ta raba su ko kuma wani ya garin to ko da tsakanin ma'aura ne wannan hadisin fa yana aiki wadda ta auruwa ne don duniya ba za a dace da wannan fa'idar ba wanda ya auruwance don duniya ba zai dace da wannan fa'idar ba amma waɗanda suka yi aure don wannan dalili suna son juna don Allah akan haka suka haɗu akan haka suka rabu to su ma Allah zai sa su cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai ta Allah su bani subhanahu wata'ala manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanya yan uwantaka a matsayin dalili na samun lagwadar imani lagwada ta imani al-imam al-bukhari ya rawaci hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce salafun man kunna fi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibba hibbal mar la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar Allah sallallahu alaihi wasallam ce ɗabi'u guda uku wanda duk ya mallake su guda ukun gaba ɗaya to ya samu daɗin imani lagwadar imani ya samu wanda ya samu waɗannan ukun tare da shi suna tare da shi ya samu lagwadar imani Allah da manzan shi su zama su ne mafi soyuwa gare shi akan kowa da komai ya fi san Allah da manzan Allah fiye da san da yake wa kowa da komai na biyu ya zama yana son wani ba don komai ba sai don Allah ba don wannan wani zai ba shi wani abu ko watan za ta ba ta wani abu ba kawai don Allah kuma ya zama yana ƙin komawa cikin kafirci bayan Allah ya shirya da shi kamar yadda yake kin a ɗauke shi a jefa shi a wuta wa yake son a jefa shi wuta to kamar yadda yake kin wannan ya zama yana kin fadawa cikin kafirci haka na al'imamu ahmad ya ruwaita cikin musnad ɗinsa hadithin da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man sarrahu an yaji da ta'amal imani falyuhibbal abda la yuhibbu illa lillahi azza wa jalla wanda duk zai faranta masa rai a ce ya samu daɗin imani ɗanɗanon imani lagwadar imani to ya zama ya so bawa na Allah ba don komai ba sai don Allah ‘yan musulunci na kai mutum da kammalallen imani in mutum yana so imanin sai zama cikakke kammalalle to ya rungumi yan uwantaka ta musulunci tsakanin shi da sauran yan uwan shi musulmi kuma wannan kammalallen imani kan kai mutum zuwa ga shiga aljanna da samun matsayin da ya fi wanda mutum ya cancanta abu dawud ya roci hadithi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man habbalin lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman wanda duk ya soyayya don Allah yayi kiyayya don Allah ya bada abin da zai bada don Allah ya hana abin da zai hana don Allah to wannan ya cika imaninsa imaninsa ya zama kammalalle haka na al-Imam al-Bukhari da Muslim ta hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce wallazi nafsi biyadi la ta tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta ta tahabbu ala adullukum ala amrin idza antum fa'altumu tahabbtum afshu salama bainakum manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce na rantse da wanda na ke hannun shi ba za ku shiga aljanna ba har sai kun imani kuma imaninku ba zai cika ba har sai kun so juna ba na gaya muku abinda da za ku yi ku so juna ba inda kuka aikata shi ku yaɗa sallama tsakaninku sallama na daga cikin haƙoƙin ‘yan'untakar musulunci ko ba ka ba a shekinan yaɗa sallama a tsakanin yan uwa na jawo soyayya soyayyan nan kuma da za a yi ta don Allah na kaiwa ga mutum ya shiga aljanna don imanin su zama to kamalallen imani yan uwantakar musulunci na da sharuɗa guda hudu sharaɗin farko a gina ta saboda Allah don Allah ne aka gina yan uwantakar ba don wani abu ba domin wanda yake ba musulmi ba kuma ana da alaƙa ta jini da shi akwai yan wantaka amma na yan wantaka ai ba ta kai ƙarfin yan wantakar da ake da ita ga sauran yan uwa musulmi ba ba ta kai ba don haka lallai ne a gina yan uwantakar don Allah saboda Allah ya zama don Allah za a yi saboda Allah za a yi ba don saboda ra'ayin jam'iyya ba ba don saboda wurin aiki ɗaya ba ba don saboda ƙabilanci ba ba don saboda unguwarku ɗaya ba ba don saboda gari ko ƙasa guda ɗaya ba don allah kawai abu na biyu sharaɗi na biyu na yanwantakar musulunci shine ya zama an gwama an gwama wannan yanwantaka da imani tare da takawa imani da takawa ya zamanto da su ne aka gwama wannan yawantaka sharadi na uku lazimtar manhaji da tsarin musulunci wajen tabbatar da yankuntaka ba yadda mutum ya gada ma zai ba a yadda shari'a ta ce misali akwai yankuntakar musulunci tsakanin namiji da mace ko babu inda musulmi ne su ko babu akwai ko babu akwai amma ko musulunci ai ya ba da tsari da yadda za a yi mu'amala tsakanin namiji da mace ko saboda haka ba za a ce kawai wai shi kenan tun da akwai yan kwantakar musulunci tsakaninmu in na gan shi kawai bari mu kashe ba ni biyar in baka biyar da zama goma shari'a ba ta yadda wannan ba ko ba haka ba akwai iyaka akwai abin da ba a yadda ba irin waɗannan sharuɗa da ƙa'idodi da tsari musulunci ya riga ya aji saboda haka wajen gina yan'uwantaka dole a gina ta hanyar lazimtar manhaji da tsarin musulunci wajen tabbatar da yan'uwantaka. sai sharaɗi na hudu a gina yankwantaka a bisa asasi na nasiha ga juna lalle ne a gina yankwantaka a bisa asasi na nasiha ga juna manufar ta zama a gudu tare a tsira tare haƙoƙin yankwantaka kala biyu ne akwai haƙoƙi gamammu akwai haƙoƙi keɓantattu gamammun haƙoƙi da keɓantattun haƙoƙi akwai alhukukul amma akwai alhukukul khasa haƙoƙi gamammu sun haɗa da in an haɗu a yi wa sallama wanda ya fara sallaman shi ya fi a wajen Allah yin sallama ɗin mustahabbi ce ko sunna mustahabbi ne ko sunna amma amsa sallama ɗin wajibi gaisuwa idan ba a da lafiya wancan ba ta da lafiya daga haƙoƙinta akan yin ƙwantakar musulunci ki je ki gaishe ta inda kina da iko iko a nan ya haɗa da samun izini a haƙƙin mace na tafi ta je ɗin saboda yin kin ce za ki mijin ke ce ba za ki ba ai ba ki da iko kina kin za ki iyayenki sun ce ba za ki ba tun da dama ke kina bukatar wannan izinin kafin ki tafi ai kin ga ba ki da izinin zuwa ke amma in dai ana da izinin zuwa to lalle ne aje haƙƙi ne gai da mara lafiya Dan uwa musulmi da aka sani bai da lafiya a je a gaishe shi gaisuwar atishawa in ta atishawa ta ce alhamdulillah a gaishe ta a ce me a gaishe ta ya zo cikin littafan tarihi cewa wata rana al'imamu abu dawud mawallafin sunan abu dawud kenan ya je bakin teku ko gaba na kogi yana buƙatar mai jirgin ruwa kwale-kwale ya masa fito mana ɗauke shi a kai shi gaba ta gaba shi kenan suka shiga jirgin ruwa jirgi ya fara tafiya kenan sai wani mutum ya yi atishawa amma shi ba cikin jirgin ke ba shi na kan tudu bai riga ya hawo jirgi ba abu dawud ya ji lokacin da wannan mutumin ya shawa ko mutumin ya ce alhamdulillah me ya rage sai a gaishe shi amma sun riga sun tafi jirgin ruwa ya yi gaba abu dawud yana isa ɗaya gabar ya biya kudin kwale-kwalen kudin jirgin sai kuma ya sake ɗauko wani jirgin ya shigo ya dawo yana dawowa ya tarar da wannan mutumin a bakin gaba ya ce masa yarhamukallahu sannan ya sake biyan wani kudin ya hau jirgin ya koma don kiyaye haƙƙin yankwantaka wai idan da kan dace ko kandala inda gwammace ko ta sallah wai inda su kilishi ce ko su dada ina su ta rogo inda su ne za ta yi wannan ba za ta yi ba illa ma rahima rabbuna nas'alullah as-salamata wal afiya ba za ta yi ba amma ku duba ku gani baiwar Allah ki duba ki gani baiwar Allah bawan Allah nan ya biya kuɗi an tafi da shi ina fa hanzari ne kawai ya je ne ga gefen teku ya dawo wani wuri zai je amma ya zaɓi ya sake kashe kuɗi ya dawo ga kashe kuɗi ga ɗaukar lokaci ya zo ya yi masa yarhamukallahu ya sake biyan kuɗi ya koma haƙi na gaba halartar jana'iza bayan mutuwa yana daga haƙƙin musulmi a kan wasa musulmi ya halarci jana'izarsa idan wannan ya riga shi mutuwa toke ba lallai ke yi jana'iza ba aiko musamman tun da ku ba kwa zuwa makabarta don raka dawa amma dai za ku iya zuwa ziyara matukar ba a yawaita ba to amma sai ki je gaisuwa ai ko ba haka ba sai a je gaisuwa a kuma yi addu'a ga wadda ta mutu waɗannan su ne haƙoƙin aiki da waɗannan haƙoƙin da ya kiransa alhukukul amma da akwai alhukukul khasa yana daga haƙƙin ‘yar'uwarki a kanki haƙƙin da take da shi cikin dukiyarki dukiyar da Allah ta'ala ya mallaka miki ayan baki ajiya ne amana aka baki an ga miki kin fi kowa iyawa ne ke kika samu ita ba ta samu ba me kika bita girman jiki ko siririn-taka ƙiba tsawo ko gajarta ai ba gibi ta komai ba kila ma ka biki amma ke Allah ya baki ita kuma Allah ya jarabe ta da rashi to dama duk yadda aka bakin ba taki bace ta Allah ne wa tuhu min malillahi allazi atakum Allah ne bada da dukiyar mirasu samawati wala duk abin da ke sama da ƙasa na Allah to ke an baki amana ce to a cikin dukiyarki akwai haƙƙi na ƴan uwantaka wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum ta roƙa bata roƙa ba akwai dai wani abu da za a cire a bada da sunan sadaka ne da sunan kyauta da sunan zakka oho akwai dai wani abu haƙƙi na yanwantaka fi amwalihim haƙƙun lissa'ili wal maharu yana daga keɓantattun haƙoƙi da ke tsakanin ‘yan uwa musulmi taimakawa da jiki haƙƙin taimakawa yaruwanki uwanki da gangar jikinki da ƙarfinki za ta ɗauki wani abu za ta iya biki ɗaka mata za ta sauke ba za ta iya biki sauke mata ita ta saukewa ta yi tagal-tagal za ta faɗi ki kama hannunta kin ganta a hanya tana lalube idan ta baya ganin sai ki dike mata hannu duk waɗannan haƙoƙi ne ma haƙoƙi ne za a buge ta a nan na sa mata duka ki kare ta ki hana faɗa haƙƙi ne tana wani aikin ba za ta iya ita kaɗai ba ki taya ta ko ma za ta iya ki taya ta haƙƙi ne waɗannan duka ɓangarori ne na haƙƙin musulmi a kan ɗan'uwansu musulmi da ke da alaƙa da gangar jiki sai haƙƙin harshe shine karki faɗi mummunan abu game da ita karki zage ta karki hantare ta karki mata yarfe kar mata ƙazafi karki faɗi ƙariya a kanta kar gulma da haɗa faɗa kar ki ci namanta duk waɗannan ba haƙoƙi na harshe ba ba abubuwa ne da harshe ke yi ba kar ki mata magana da zai nun takin kaskanta ta ba zagi ba cin mutunci ba yarfe ba hantara ba ƙazafi ba yin ƙarya ga mutum babu kage ba annamimanci ba giba cin namu wannan ma haƙƙi ne na 'yan uwanki musulmi don Allah yaya muke a yau dangane da wannan haƙƙin muna kulawa sai da abin da ba a rasa ko sai kuma haƙƙin zuciya tana da haƙƙi a kanki game da zuciyarki shi ne karki ƙullace ta karki mai karki kullace ta karki mata hasada karki mata kyashi don abubuwa ne a zuci karki kullace ta karki je kina hasadanta kina haba-haba a baki amma zuciyanki tana kinta wannan ma haƙƙi ne da take da shi a matsayinki ta 'yar uwarta musulma haƙƙi ne take da shi a kanki idan al'umma suka tsayu wajen kiyaye haƙoƙin yankwantaka to akwai aƙalla abubuwa biyar masu amfani da za su bayyana cikin al'umma abu na farko za a samu soyayyar juna a tsakanin musulmi ba kyashi ba ya kuce. ba yarbe babu zunɗe da sauran abubuwa irin wannan kowa za ka yana walwalansa kawai ba matsala abu na biyu taimake keniya za ga inda an kulla yin kwantaka a kan asasi mai kyau to za a samu taimake keniya a tsakanin yan uwa musulmi za ga ana taimakon juna na uku za ku ga cewa 'yan uwantaka na iya haifar da yanayin da mutum zai fifita wani shi a kan shi shi na da bukata amma saboda tasirin 'yan uwantaka sai ya fifita wani shi a kan shi wa na ala fusihim alauka na biyu? khasasa wanda galibi an san iyaye mata na wannan ga 'ya'yansu tana jin yunwa 'ya'yanta na jin amma za ta ɗauka ta ba su ta haƙura ko to ba galibin ‘yan uwa musulmi ma ki rika jin cewa za ki iya fifita ‘yan uwarki musulma a kan rankanki abu na hudu jin kai da tausayi inda an kiyaye ka'idodin yankwantaka za ga al'umma ta taso bisa tsari da jin kai da wa juna don abinda mutum ya yi na laifuka ko na kurakurai in dai ba ya mai da shi ɗabi'a ba za ku ana tausaya mashi ana nuna jin kai gare shi in mutum ya shiga cikin matsala za ku ana damuwa ana tausayawa ana nuna jin kai gare shi sai abu na biyar da ke nuna tasirin yan kwantaka cikin al'umma shine rangwame da yafewa in dai akwai yan kwantaka za ku ana ana rangwama wa juna ana kuma yafewa juna ko an samu akasin abin da ake so sai a yafe a yi haƙuri waɗannan su ne manya-manyan abubuwa guda biyar da ke nuna tasirin yankuntaka musulmi za su iya tabbatar da yankuntaka ta hanyoyi guda goma sha biyu in an kiyaye waɗannan hanyoyin guda goma sha biyu to in sha Allah za a tabbatar da yankuntaka Allah ba mu ikon tabbatar da ita hanya ta barko idan ana son mutum a gaya mashi wannan wata ce kuka haɗu da ita haɗuwar farko a makaranta ko a wurin wa'azi ba ku taɓa haɗuwa ba sai lokacin ke ga ɗabi'un da ke ga halayyarta ko kika ji tarihinta kika ji hayar da abubuwan take ki je ki gaya mata ina son ki don Allah wannan hakan na kawo 'yan uwantaka wadda duk aka ji aka ce ana son ta don Allah za ta ji daɗi ko ba ka ba kuma ita ma za ci tana son ki ita ma don Allah ayan kulla zumunci kenan ko shi kenan ba za ta manta ba ko za ta manta da wannan ba za ta manta ba to da haka idan ana son mutum to a gaya mashi ana son shi na biyu idan za a yi tafiya balaguro za a bar gida ko gari zuwa wani garin a nemi wanda zai yi tafiyan ya yi wa 'yan uwansa addu'a a yayin da ya tafiya duk wanda za ta tafiya sai a ce mutu da Allah a samu cikin addu'a saboda addu'ar matafiyi ana karɓa to inda aka ce miki don Allah ki samu addu'a ai za ki ji an girmama ki ko ba haka ba hakan zai sa ki ƙaunace ta ko ba haka ba hakan zai kawo kyakkyawan fahimta tsakanin ko ba ta ba da wantaka ta samu don haka in an yi tafiya a sanar cewa zan yi tafiya wadda za ta yi tafiyan nan a nemi ta yi wa sauran waɗanda ke gida addu'a sai hanya ta uku ta tabbatar da 'yan uwantaka tsakanin musulmi sakin fuska da fara'a da murmushi sakin fuska da fara'a da murmushi ba ki haɗu da yarwarki musulma ki da fuska ba haba don Allah me yasa a saki fuska ai walwala ai fara'a wannan yana da mahimmanci sosan gaske saboda sakin fuska ya fi sakin kuɗi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ba za ku iya gamsar da mutane da abin da za ku ba su na dukiyarku ba ki da ma wannan bayanin a zage ki bar da ba ba da ko ba ga wani ran da ba ki ba da ba a zage ki kullum kina bada ran da ba ki ba da ba a zage ki amma manzan Allah su ma ya ce sai dai abinda ke gamsar da mutane yardar da su abubuwa biyu ne bastul waje wa husnul hulk sakin fuska da kuma kyautata mu'amala don haka in haɗu da juna a saki fuska a yi murmushi a yi fara to kamar yadda kuka sani duk waɗannan za a yi su ne bisa yadda shari'a ta tsara misali a yi namiji da mace musulmai a akwai haƙoƙin yankwantaka tsakanin su ko babu ana buƙatar su masu ɗauki matakai su bi hanyoyin gina yankwantaka ko baka ba amma yanzu haka kawai ba su ɗiɗi e e, ba su haɗaɗa wani wanda yake ba maharam ɗinki ba ba miji ba kawai sai ki haɗa shi kawai ha kawai ha la ilaha illallah kun ga wannan bai ba shari'a ba ta da wannan ba ko ta da shi kun ga batta shi ba saboda haka a yayin da muke maganar cewa gashi ayi kaza ba muna nufin kuma a saki kaidodi ne akwai kaidodi na shari'a ta shimfida akan wayannan abubuwa sai hanya ta hudu da za a bi wajen tabbatar da yankwantaka yawaita ziyara lokaci zuwa lokaci da kuma gayyatar juna galibinmu ko wasu daga cikinmu na ƙoƙarin yin ziyara amma ba su gayyata misali yanzu menene aibi ko me zai hana kuna makaranta ɗaya da wacce ta islamiyya ko ma makarantar boko ko wurin aiki ɗaya ko makamancin wannan ki ce don allah wance ni ko don allah dai ki tambaya a gidanku ki tambayi mijinki in matar aure ce in ya amince don allah ɗan tsakanin na ina zo ki kawo min ziyara ina so da Allah ta kawo min ziyara me kika yi mata gayyata ba ita zo da kanta ba ke kika gayyato ta haka ita ma wata ta ce maki da Allah ina so da wata rana ki zo amma da Allah in za ki zo ki gaya mani ta yadda za a shirya mata abinci masha Allah masha Allah shirya mata abincin fita kunya ko ba haka ba kamar yadda maza ma ya kamata su rika wa junansu haka gayyatar juna doriya akan ziyara a gayyaci juna da Allah yau ina gayyatanka ka zo mu ci abinci tare ba kuma sai da azumi ba ka zo mu ci abincin rana tare yana da mahimmanci za ga wannan ɗabi'a ce mai girma wadda laraba suka ba ta mahimmanci yanzu ko tafiya kai kaje kasashen laraba za ka yan yi kwanaki in kuka haɗu da wasu haka kuna abinda sai ka ji mutum ya ce muku da allah za ka zo ka ci abinci a gida. sai ya gayyato ka yan uwantaka al'uhuwa al'islamiyya yana da muhimmanci yan uwa gayyatar juna hanya ta biyar yi wa juna sallama da yin musafaha gwargwadar da shari'a ta tsara duk da kika da ita musulma ki mata sallama sannan ki miƙa hannu ku yi musafaha yana da mahimmanci kwarai da gaske wannan ma abu ne da ke kawo yankuntaka sai abu na shida taya murna lokacin farin ciki da yin jaje lokacin bakin ciki taya murna lokacin farin ciki da yin jaje lokacin bakin ciki wani abin farin ciki ya same ta ki taya ta murna in abin bakin ciki ne ya auku ki jajanta sai hanya ta bakwai taimake keniya taimake keniya musamman a lokacin tsananin bukata ba ta da lafiya ko kuma talauci ya same su ko wata hasara ta auka musu lokacin bukata a taimaka mata dan wani abu don ta ci gaba da rayuwa wannan muhimmi ne kuma yakan kawo yan kwantaka ta musulunci sai hanya ta tara ai ta takwas kyautatawa juna da yi wa juna godiya da yabawa akan kokari a kyautata kina da wani ɗan turarenki mai ƙamshi wanda zai rikita kan mai gida in yi ji wannan ƙamshin to kuma ba fita shi kan ba fita yana nan a gida sai ƙamshin nan ya gushe kuma ba zai gushe ba don da zarar kika ja fara ƙasa ka zai gaje ci ƙara jaddada shi to kuma kin san wance ba ta da shi ki dan dan tsayaya ki je ki kai mata boye karkashin filo kar ya gani sai dai ya tinkaro daki kawai ya ji bom daki ya dume da kamshi malam la ilaha illallah malam irin wannan da zai ka ce guggo yaushe kuma kika samu wannan turare ya manta wai matar shi ya ce mata guggo. daɗi kan daɗi saboda me ke ne kika je to ki kaddara an yi haka sai ya ji daɗi ya yi mata kyakkyawan addu'a za ta samu lada ko ba za ta samu ba to ladan da ta samu za a baki kwatankwacin shi amma in kika ɗauki magana na tsegumi kika kai mata tsegumin ya bayyana ƙwan ya fashe mijin ya ce tafi gidanku an samu lada ko ba samu ba to zunubin har da ke zunubin har da ke in kuma an kyautata miki ake miki kyauta misali ko ake miki wani taimako to ki gode man la yashkuru Allah la yashkuru nas man la yashkuru nasa la yashkuru Allah wanda duk bai godewa mutane ba sai godewa Allah ba inda za a yi maku abu za a yi maki abu ba za ki gode ba to Allah ma ba za ki gode mashi ba a kuma yabawa kokari yana daga abin da ke kawo yan wantaka ta karbi wance ta yi miki kokari ki Allah ya saka miki da alheri wannan kokari da yake yi wallahi ba ke gajiya da wannan dawainiya kaza kaza yakan ƙara kawo kwa yakan karfafa mata gwiwa ta ci gaba kuma ba za ta damu ba sannan ke kuma kin yi abin da shari'a ta ce hanya ta tara nasiha da rashin yi juna dungu nasiha da rashin yi wa juna dungu an yi abu ba daidai ba ko akwai kuskure ki jawo hankali ki ce wance ba ta hanyar cin mutunci ba ba ta magana mai daɗi da lalama da nuna damuwa cikin abin wance ina ganin da kaza aka yi da ya fi. nasiha kuma kar a yi dungu ta zo ta ce mijinta na kaza yana kaza ta ɗijan aike kika bari idan da ni ne <laughs> ha ha ha ai da ya dan dakwa shi kashin shi a hannu muguwa kin je kin ba ta mummunar shawara ta je ta yi ta sharafka a gida la ilaha illallah kin zama algungumatu ba kawai algunguma ba algungumatu saboda haka nasiha ba da shawara ta kwarai da kuma rashin yiwa juna dungu kun san wata in aka nemi ta mummuna za ta bada saboda dama ta kullaci wannan mata fatan ta dama a zo wurin ta ita kuma a ga abin za ta yi to kun ga wannan ba daidai ba ne hanya ta goma kankan da kai kankan da kai da karbar gaskiya kankan da kai da karɓan gaisuwa in ga gaskiya wato zamanto ana ƙanƙan wa juna da kai ba ɗagawa ba takama ba barokoko ba jin na'isa ba ɗagawa to kewa ce ce don allah ya bibita ki a kanta a kan wani abu sai mene watakila ita ma allah ya bibita ta a kan ki da wasu abubuwan kin dai bita abin duniya ne amma ta bi hali na kwarai to sai me kin bita abin duniya ne amma kuma mijinki kullum wahalar da keke ita kuma ga talocin ga komai amma mijin kamar ya haɗe ta ba ta fike ba ta wannan fuskar ke kullum sai kin kuka a gida ga dai abinci nan wanda yake so kaza da kwai kullum sai kin ci amma a ban ta talaka ya girmi ziki don sai ya sunku ya ce ranka daɗe wannan shekarun ba su hana shi ce ranka daɗe ba to haka ke ma gajin daɗin amma a wofi ba kwanciyar hankali a shekenan Allah ya fifita ta a kanki da wasu abubuwan ko ta biki ilimi ko da ko na addini ne amin ko da ko na wato ko da ko da ilimin bangare ɗaya ne mana ta biki ilimin addini ko kuma ta biki ilimin boko ke kin abin duniya to sai me ta yi kin fita kaza da kaza da kaza da kaza amma Allah ya jarabe ki kwayewa baki taɓa yi ba ita kuma tana da yaya ga suna yadda suka san ma akwai a kyautar ko ba ka ba duk lokacin da ka tana baki da shi sai abin ya dame ki ita kuma ga tana da su yadda ma za a ce da su ma tana fafa amma ga shi Allah ya ba ta kawai kyauta kun ga duk wannan daga Allah tabaraka wa ta'ala ne babu wanda ya isa ya hana haka ko ya sa haka don haka irin wannan ashe ba za a yi kanka ba za a yi ɗagawa ba ba za a nuna isa ba ba za a yi borokoko ba ba za a nuna wani abu na ɗagawa ba a'a a kankan da kai kuma a yadda za a karɓi gaskiya duk inda gaskiya ta zo duk inda gaskiya ta zo daga 'yan uwanki musulmi ki karɓa hanya ta goma sha ɗaya ta tabbatar da uwantaka ita ce kare mutunci kare mutunci kin ji an yi da ita ki kare ta kin ji an faɗi wani abu mara kyau game da ita ki tsaye ki ce ba gaskiya ba ne ba haka ba ne ba ki yadda ba ya zama to ba ki yadda ba wannan yana kawo yankuntakar musulunci sai hanya ta goma sha biyu yi wa juna addu'a a ɓoye yi wa juna addu'a a ɓoye na daga dalilan da ke kawo ‘yan'uwantaka ya ƙarfafa su kenan yana da kyau ƙwarai mu kiyaye waɗannan abubuwa saboda muhimmancinsu mu ƙarfafe su domin su zama mana dalili na samun ‘yan'uwantaka a tsakaninmu bisa la'akari da amfani da fa'idodi da falalolin da ke tattare da ‘yan'uwantakar musulunci. akwai abubuwa guda goma sha ɗaya da ke kawo cikas ga yankuntaka wanda in aka samu ɗayan waɗannan abu ya uku to ana iya samun cikas yankuntaka ta fi kulluwa da kyau abu na farko kwaɗayi kwaɗayin abin da ke hannun yankunki musulmi inda za a yi yankuntaka ne don kwaɗayin abin da za a samu ta yankuntaka ba za ta ƙarfi ba ba kuma za ta ɗore ba atam fi ma aidin nas ko fi ma ikhwan ba maganan kwaɗayi ba maganan kwaɗayi don Allah ne za a samu ba za a samu oho na biyu rashin lazimtar ladubban yankuwantaka ladubban yankuwantaka a me ladubban yankuwantaka an ce a min sallama yan haɗu da ni ni ma in yi. an ce in ya ta shawa a gaishe ni in ni na ji an yi in gaisar an ce in ban da lafiya a gaishe a zo a gaishe ni ko kuma in ni ne ji ba wani bai da lafiya a gaishe sai muka kiwa juna haka yan wata ka za ta samu ba ta samu ba na uku yawan ba'a ba'a yana jawo bacin yan kwantaka a komai sai an yi ba'a komai sai an yi ba'a wasa wargi yawa ba a san menene kika faɗi da gaske me na wasa ba ba wanda ke da tabbacin abin da za kika faɗin nan gaske ne ko ko ko da kin yi wasa ne wannan yana rusa yan uwantaka saboda za ka kai a cewa wance ai ko mai ta faɗi in dai ba Allah ɗaya ta ce miki ba kake da kun ga abu ya lalace ba kuma ya asali fata ta ƙarya ba a wai ba to ina amfanin wannan ba abu na hudu da ke kawo cikas ga yan uwantaka shine yawan jayayya da musu da gardama inda ana yawaita gardama da musu da jayayya wannan yakan kawo cikas ga yankwantaka dole ne ya zamanto ba za a yawaita jayayya da gardama da musu ba in an yawaita hakan kan kawo cikas da aka si ga yankwantaka na biyar keɓe wasu don a gana da su a bar wani wannan na jawo saɓani yakan kawo cikas ga imantaka annajuwa kuna tare ko uku da wance da wance da wance sai ki dubu ɗaya ki ce musa labule ana haka ko ba a yi wannan shari'a ta hana na farko ke na biyu kuma yana ɓata yan uwantaka domin duk abin da za ku baɗi na alkhairi ko mai kansa ita za ta iya muna zato cewa da ita ake shi sa shari'a ba ta yadda da haka ba manzo Allah ce kada mutane uku da suke tare biyu su keɓe su gana abu na shida da ke ɓata wantaka yawan zargi yawan zargi ko da yaushe zargi kai kuka koke kullum dai ni ba a yi mulki daidai ba kullum ke ce ba a yi maki daidai ba ke kuma rashin daidai da kika yi ma baki ma damu ba ke dai ne ba a yi maki daidai ba wanda ana samu ka cikin maza ma kaga mutum kullun sai dai ce ba a yi mashi ba wai shine ba a yi ma daidai ba shi ba zai taɓa faɗin nashi rashin daidan ba amma kullun zai faɗi na wani shi to wannan yakan hana yan kwantaka ta dole ko kuma rashin haƙuri da juna yafiya ba za ta yafe ba a yi mata abu ba za ta yafe ba kullum tana nan da naci wannan ma yana na kwantaka ta ɗore sai abu na bakwai hada tsakanin soyayya don Allah da kuma takama da kai wai ta ɗauka soyayyan da aka ce ana mata wai don saboda matsayinta ne ta wannan yana wanta yankwantaka ai kina takama wai don ke matsayinki ne sa wacce ce tana sanki maimakon ki tunanin don Allah ce tana sanki saboda yi ta ɗin an gaya mata in za ta soki soki don Allah ne to ki ɗauka da ta zo ta ce ina sanki to don Allah ne ba don wani abu da ke da shi ba to in kika ɗauka dan wani abu ne kika fara ɗagawa kina jin kekin isa kina tafiya kina duba bayan takalmin saboda isa wannan zai ne untaka ta dore sai abu na takwas da ke kawo cikas ga yan'uwantaka sauraron da biyewa magulmata da masu hassada da masu kyashi in dai za ki biye musu ai wancan ma da yake nan nan da ita kina cewa sai ita sai kaza to ai kaza ne ma take faɗi game da ke ke kuma kin biye mu wannan magana yan wanta kaza ta yi ba to ba an ga miki wannan ce a ni ban ji ba sai ran da ya bayyana gare ni ko ba haka ba ba Allah ya ta'ala ya ce in ja kun fasikun bi na bayin fata bayyanu ko fata sabbatu ko ba haka ba an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu alama ma na nadimin na tara tona asiri yaɗa sirri ba yadda za a yi ta amince miki ta gaya miki abu kuma ta ce sirri ne kuma ki ki faɗi kuma ki ce wai za ku ci gaba da yin wantaka zai yi domin hausa na cewa ciki ba don tuwo kawai aka yi shi ba ko haka ba haka ba ne idan kirji ba zai iya rike amana ya rike sirri ba a wannan kirjin kawai a fafe shi a wuta amma idan abin da aka gaya maki abu ne da zai cutar da wata kowani to babu laifi a sanar ta zo ta gaya maki amma fa sirri ne cewa wancan ɗinnan an ƙulla cewa in aka haɗe ta gidan biki sai an mata shegen duka to wannan sirrin ya halasta ki boye sai ki je ki gaya mata wance ina baki shawara da Allah kar ki je gidan bikin mai yasa ni dai ina baki shawara a ni sai na je to wallahi ni dai na ji ana rade radin cewa idan kin je kan abubuwa za su ɓaci don wannan ba sirrin za a ba don zai cutar da wasu ne amma in ba irin wannan ba a gaya maki abu ki je ki yaɗa ki tona mata asiri ya ke matar tanko abu na goma da ke haifar da cikas ga shi ne bin zato zato muna na zato kullum kina muna na zato ai ziyarar ta kamun hanya wance kawai ta kamun ziyara akwai dai wani abu haba baiwar Allah ki bari abin ya bayyana mana abu na sha ɗaya da ke kawo cikas ga 'yan uwantakar musulunci Shi ne rashin damuwa da halin da ƴan ke ciki baki damu da matsalarsu ba Wancan ta zo makaranta kullum tana zuwa amma kwana biyu uku a jiraba ta zo ba ba wanda ya damu ya bincika lafiya babu wannan zai kawo rashin yan'uwantaka a tsakani zai kawo cikas ga yan'uwantaka saboda haka yan'uwa mu duba mu gani wannan yan'uwantakar a bace muhimmiya doriya akan falalanta da kuma irin abubuwan da Allah ya ambata na umarni da bayani akan yadda al'ummar musulmi ya kamata zama na yin wantaka to kuma fa musani lallai ne akwai abubuwan da ka iya kalubalantar yan wantakar ne dole ne mu kiyaye su don gudun kar su haifar mana da cikas a cikin yan daga ƙarshe ina so in tuna mana cewa yan wantaka dai ni'ima ce daga Allah ni'ima ce daga Allah ita wannan yawantaka din ku duba ku gani yan uwa za ku ga wance da wance suna zumunci wallahi inda don abin duniya ne ba za su iya wannan zumuncin ba haka ne ko ba haka ba amma dalilin imani dalilin tarayya cikin addini ya sa wannan 'yan uwantakar ta tabbata tsakaninsu suna taimakon juna suna wa juna nasiya suna zumunci da juna da sauransu ana samun dalilin yan uwantaka ku ga wane da wane sun dinke ko wance da wance an dinke fiye da yadda suke yi da yan uwa na jini ana samu haka ko ba a samu shi yasa ba mamaki wani da ya ga yadda yan uwa take da yadda take da tasiri a rayuwar dan adam da yadda take kawo amfani cikin al'umma inda an yi ta don Allah an gina ta bisa turba ta shari'a ai sai ya waƙe ma 'yan uwantakan cikin wasu baituka don jin daɗi da nuna yadda take a waƙar tasa yake cewa li ikhwatun fillahi kam a hawa humu wa a humu. وأحبهم في الله حب الصادقين قد شاء ربي أن يكونوا إخوتي من غير أم أو أب مترابطين ألقاهم فأزيد عزا وافتخار بوجودهم تسمو نفوس الصالحين بحديثهم نزه القلوب وتنتشئ وتطير في جو سماء الخافقين قد أجمع الله kad ajma'u lillahi sidqan wa iftiqar kad ajma'u nasran lidinil muslimin fatarahumu subhan fatarahumu subhan ashiyan azimin lil muslimina ifadatan lil alamin قرأوا كلام الله في قرآنه أن الأخوة شيمة في المؤمنين أن التكاتف والتعاون والإخاء يعديهم ساها العباد الكاملين أن الطريق بغير صوب صادق لهي الظلام وذاك درب الخاسرين بوصية الهادي الأمين تشبثوا أن يجهدوا في جمع شمل المخلصين أن يقهروا كيد عدوهم المبين من قد أراد فراقهم والشامتين بألوم دين قد أناروا أقولهم بعلوم كون صاروا خير العارفين علموا علموا الأخوة منهجا متكاملا فسؤولها وتسربلوها سالكين دنيا العباد وقطعوا كل الصعاب وتناثروها بينهم متقد متقدمين لا لم يبالوا نبح من رام النبح لا لم يبالوا Kada wal ka'idin arafu diyanata izzatan wa tasharrufan abu alaiha wasiyatal hadil amin ya rabbi fafat ikwati la tukhzina yawmal qiyamati najjina antal mu'in وأظلنا في ظل أرش خالدين ورفيقنا في الأدن خير المرسلين yake cewa ina da yan uwa wanda nake zuwa gare su kuma nake son su don Allah soyayya ta gaskiya Allah ya kaddara zama yan uwana ba don uwa ko uba sun haɗa mu ba tun da na haɗu da su sai zamanto kullum ina ƙara ɗaukaka ina ƙara alfahari da addini na ina alfaharin da Allah ya haɗa ni da su domin ta hanyar su ne ya zama zukata na mutanen kirki ke samun ɗaukaka zuwa ga Allah idan ya zama sun yi magana da ni na ji su, sai zukata su ƙara tsarkakuwa su ƙara zama lafiyayyu ya zama tun zuciyata kamar za ta tashi ta fiffike ta tashi zuwa sama kamar yadda tsuntsaye ke domin Allah ya haɗa musu gaskiya Allah ya haɗa masu gaskiya a cikinsu wato mutane ne masu gaskiya ga da ƙaunar juna da ƙoƙarin haɗuwa da juna saboda buƙata da suke da shi Allah ya haɗa su ya haɗa ni da su don mu taimaki addini gaba ɗaya za ka gansu mutane ne da safe da yamma masu ƙoƙari masu jajircewa ko masu kawo fa'idodi da amfani ga al'ummar musulmi sun karanta littafin Allah cikin Alkur'ani. sun fahimci cewa ‘yan uwantakar musulunci ɗabi'a ce ta mummunai sun fahimci cewa tarayya kenuwa haɗuwa tare ‘yan uwantaka abu ne wanda zai shiryar da su don haka ya zamanto sun ta buƙatar ‘yan uwantaka da haɗuwa tare a tsakanin bayan Allah sun san cewa duk hanyar da ka bi kai kaɗai ba tare da abokan kirki ba ko kuma ya zamanto akwai abokan amma ba na kirki ba to wannan hanya sunanta duhu kuma hanyar da mutanen da suka yi hasara ke bi kenan sun yi riko da wasiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na haɗu a abubuwa tare da haka sun yi ƙoƙari wajen ganin sun tattaro kan al'umma wuri ɗaya sun yi ƙoƙari wajen kunyata abokin gabansu shedan da kuma shaidanin nan na mutum wanda yake kokarin hada tsakaninsu wanda yake kokarin raba tsakaninsu ya shiga tsakani don ya kawo sabani cikinsu sun amfani da ilimi na addini wajen haskaka kwakwalansu suka amfani da ilimi na zamani ilimi na sana'a wajen jawo alkhairi da yawa na tattalin arziki da bunƙasa shi a cikin al'umma mutane ne wanda suka tsaya tsayin daka wajen ganin duk wahala sun yanke ta sun ƙoƙarin haduwa da juna ta hanyar ziyara ta hanyar sadar da juna don zamanto a gaba-gaba wajen alkhairu ba su damu da surutu mai surutu ba ko ƙarajin mai ƙaraji ba ko yarfiyan mai yarfiya ba ko hantaren mai hantarewa ba ba su damu ba ba su ma daga kai su ga yake faɗi ba don Allah suke don Allah suka tsaya sun san cewa addinin nan ɗaukakansa da ci gabansu duka ya tattaru ne akan bin Allah bin shari'ar Allah haɗuwa a tarayya wajen bin dokokin Allah da haka suka yi riko da ƙarfi ga dokokin Allah suka yi riko da ƙarfi ga wasiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama game da cewa a haɗu a zama yan uwa wa kunu ibadallahi al almuslimu akhul muslim da aka ce ya ubangiji Allah ka tsare mani yan uwana ka kare mani su kar ka kunyata mu a ranar kiyama ka tserar da mu daga azaba don kai ne mai taimako Allah ka sa mu karkashin ka madawwama ka hada mu da manzanka manzan tsira a cikin aljanna to yan uwa an ce in gangan shi in dai kun ya ji gangar jiki ta tsira saboda haka mu ji tsoron Allah mu kyautata alaƙoƙin da ke tsakaninmu mu kiyaye haƙoƙin yankuwantakar musulunci roƙi Allah kuma ya azurta mu da aiki da abin da muke ji na ilimi yau ana 27 sauran kwana biyu ko kwana uku a gama azumi to tambayar ita ce wai don Allah mun yi azumin na yadda ya kamata darussa da ake samu cikin wata ramadana mun samu fa'idodin da ya kamata a ce an samu mun samu tarbiyyar da ya kamata a ce mun samu mun samu ko ko ba mu samu ba wannan ya kamata mu kan mu saura kwana biyu ko ku azumi kare mu kan mu in muna da gibi to yi maza gyara in kuma komai ya yi daidai asin da asin komai casras Shi kenan sai mu gode wa Allah mu kuma roƙe shi ya ƙarfafe mu wajen ci gaba lalle ne mu sani duk abin da muke ji na karatu to zai zama hujja a gare mu ne ko hujja a kanmu domin ya yake da shi muna mai neman yardan Allah da abin da muka ji na karatun da kuma aikin sai ya zama hujja a gare mu idan kuma mun ji ne kawai ya bi ta dama ya wuce ta kunna hagu ya shiga ta dama ya bi ta hagu mun ji ne kawai mu dama muna zuwa ne da kawai don a ce muwa masu kokari ne to kuma Allah ya sani Allah ya sani sa sa'aykum na shatta wa kula yi malu fasayar Allah wa rasuluhu Allah ya sani ku aikata Allah ya san aikin kuma zai bi saboda haka sai mu yi abinda zamu kyautata mu yi abinda zai zama mana alkhairi mu yi abin zai zama mana tsira ko muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu baki ɗaya Allah ya mana muwafaƙa Allah ya shiryar da mu ya shiryar da zuriyar mu Allah ya tabbatar da alkhairi a cikin mu Allah ya sa albarka a rayuwar mu da iliminmu mu da dukiyar da lokacin mu Allah ta'ala ya sa albarka a cikin karfin mu da ilimin mu Allah ya kare mu da ilimi mai amfani mai albarka ya ba mu ikon aiki da ilimin da muke ji Allah ya tsare mu daga ilimi mara amfani ilimin da ba za mu yi aiki da shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya zo da mu lafiya ya tabbatar da alkhairi da aminci a cikinmu Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da alkhairi da aminci a cikinmu ya sada mu da alkhairin duniya da lahira Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafe mu ya tabbatar da mu akan dugaduganmu wajen bin tafarkin Allah game da alkur'ani da sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam suka karantar kamar yadda magabata na kwalis ka fahimta a wannan nake so in dakata ana sallama da mu Allah ta'ala ya ainihin wato albarkaci wannan zamana mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik assalamu alaikum rahmatullahi wa